don haka yan uwa musulmi mu yi ta roƙon Allah akwai addu'o'i waɗanda idan ka roƙi Allah da su Allah zai karɓa duk buƙatar da kake da ita ka karanta waɗannan addu'o'in ka roƙa bakin da bai faɗin ƙarya ya tabbatar da cewa idan aka roƙi Allah da su Allah zai bayar da abin da ake buƙata imamu abu dawud ya zo da hadisi a littafin shi na sunan hadisi na uku. yana sunanun nasa'i amma al-kubira juz'i na hudu shafi na 394 da shafi na 395 haka ma yana cikin aljami na imamu tirmizi hadisi na 3475 yana cikin sunanu ibn maja hadisi na 3857 sannan yana cikin sahihu ibn hibban hadisi na 2383 daga buraida Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yadda yace sami annabiyu sallallahu alaihi sallama rajulan ya ƙulu annabi sallallahu alaihi sallam ya ji wani mutum yana cewa Allahumma inni as'aluka bi anni ashadu annaka anta Allah la ilaha illa anta ahadu samadu allazi lam yalid yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad annabi ya ji wani mutum na karanta wannan addu'ar sai annabi ya ɗaga kai faƙala ya ce haɓai. laƙad sa’alallah tabbas wannan mutumin ya roƙi Allah bi hilla zai iza su ila bihi aƙa da sunan shi wanda idan aka roƙe shi da shi zai bai da duk aka roƙi Allah da wannan suna Allah zai bada abin da aka roƙa wa iza iya bihi idan kuma aka kira shi da wannan suna a ja ba zai karɓa kiran me yasa ba za mu ɗauki irin waɗannan addu'o'in ba haka ma wanda ke son ya samu taimakon Allah cike al'amari ne al'amari na duniya da kuma al'amari lahira imamu muslim ya zo maka da addu'a hadisi na 2720 a cikin sahihu muslim wanda ɗaya ne daga cikin littattafan nan biyu mafi inganci a doron ƙasa idan dai aka cire Alƙur'ani mai girma ya zo hadda hadisi daga abu huraira allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yadda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana roƙon allah yana cewa allahumma aslih li dini allazi huwa ismatu amri wa aslih li allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fi allati ilaiha ma'adi waj'al hayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan limin kulli sharri wanda alherin duniya ga baki ɗaya yana nan ciki wannan addu'ar me yasa ba za ka roƙe shi da ita ba sai ka je wajen boka yana ta baka addu'o'i da surkulle da shirme wanda zai ƙara nisantar da kai daga Allah